الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحد عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته muna fara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ke tara mu a wannan masjidin albarka a duk lokaci a wannan rana mai albarka da muke karatu mu cikin littafin muryatul salihin sai imamu abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi rahimahullahu ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kamar kullum ya mana dace da abin da yake mai kyau ya kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne muke aikata shi allah ka sa mu ka gane mu karfin zukatan wajen kaurace masa allah ke mana jagora cikin abin da zai amfani mu da wanda za mu karanta a yau a yau insha allahu ta'ala babu mu zai tashi kan babu tahrimin taswirin hayawan في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو مثاله وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصور babin ya kunshi abu da yawa duka dai akan maganar hoto ne babu fi ta taswirin haiwan babin da ke haramta ɗaukan hoton hayawan ce hayawan ma lahu hayy abin da yake da rai ba wai dabba ba malahu hayy abin da yake da rai don haka dan adam ma hayawan ana kiransa hayawan sai da ce mai hayawanun nasu dabba mai magana mana ana kiran dan adam dabba ya annahu ya dubu fil ard domin shi ma dabba abin da yake motsi yake tafiya to shi ma anan dan adam ya shiga ciki ko a ce hayawan ko a ce dabba duk dan adam ya shiga ciki saboda haka wani ya ce ma dabba yana nuna mai tafiya to ba wani matsala ba ne idan ya faɗa da niyan wulakanci ya ce ma ko wani abu da yadda za a gaya ma shi zai iya ce ma dabba da wulakanci zai iya ce ma dabba yana nufin mai motsi mai tafiya ko ya ce ma ayawan in kana jin larabci ya ce ma ya ayawan yana nufin mai rai to wa in kana dai alam ne ga wani abu inda ya zama alam wani suna da aka fi jingina shi wa wani abu su ne dabbobi marasa hankali to mafi kyau sai kar yi amfani da wannan duk da cewa eh ga manufarka don firaran minabtuwa da kuma kokarin dai a zauna lafiya tun daga abin da ya tabada ila zihin to sai kai amfani da shi ya fi kai amfani da karibin zai murad wannan qarib ne ghayr la'allaka kuma ba'idun huwa murashi kake nufi da kace hayawan tana nufin mai mutu ko mai rai alhali shi kuma zai iya fahimtar ka kira shi da dabba ko ka kira shi dabba tana nufin mai mutu alhali kai nufin ka kenan shi kuma ya fahimce shi wani abu to me zai hana ka kira shi da abin da ya gabata mai lazimi yi wa fadi ka kira shi da abin da zai fahimta ya gane to haramcin yin hoton abu mai rai fi bisafin a shimfiɗa au hajarin ko dutse au saubin ko tufafi au dirham ko jikin kuɗi au makadda ko jikin kulo musamman wanda ake jingina da shi shi ne aka fi cewa makadda wanda ake ajiye shi don dora hannu a kai ba na kwanciya ba na kwanciyar an fi ce mata risada au dina ko jikin kuɗi an misada to kaga wannan shine na kwanciya wa ghairi zalik da makamancin waɗannan wa tahrimu ittikhadhi suwar fi ha'id da harancin yin hotuna jikin bango wa suquf ko jikin tini ko saman rufin ɗaki wa fitir ko jikin labule wa imama ko rawani wa saubin ko jikin riga wa nahwiha da makamantan wannan wal amru bi itlaqi suwar kuma babin yana umarni da in an ga hoto a yayyaka shi kaga wannan duka yana daga cikin wani irin amrad alwabaiya ma za mu kira shi ciwon da ya zama annoba da yawa an shiga ciki wannan ya shafi mutum yawa kansa kiyamun layi idan zai yi to ya san yana da dalilin yin ana iya samun larura da za ta sa ka yi a zamanance a ce misali za a ɗauke ka aiki sai da hutu sai da fasu kai kuma ka ce ba za ka yi ba saboda imani ai akwai hanyoyin da za a gane ni ne akwai tamfirin akwai wasu abubuwa na zamani to aka ce hoton ake so sai ka yi hakuri ka ba su ko ka hakura da aikin la'allar kuma ya zama rashin aikin naka ya jefa ka cikin damuwa ko ya jefa al'ummar musulunci cikin hatsari kamar misali ana neman unity ana neman likitoci ana neman abubuwan da yadda addini yana bukata da sai ka yi hakuri ka yi shi ko kuma ana so wani ya bata ana so a gane waye ba ne a ɗan a yada ko rashin lafiya ana so a gane inda ciwo yake ba ne sai a yada ko na abu na dalili wanda zai iya zama mubarrin shar'i amma haka kawai don jin daɗi ka ɗauka ka lulluka a ɗaki ko don girmamawa ka ɗauka ka sa malaman ka ko shehunan ka ko yan bol ko yan wrestling duk kana girma masu wani yana darajar ka dan bol sai ga ya manna shi a ɗaki baya barci sai ya gan shi bayan ya tashi sai ya sake duba shi da makamanta wannan duk wayannan shari'a ta hana mu amfani da wannan don me don asalin dalilin bautan gumaka ya biyo ta wannan sanadi na tsawon wanda Allah ya bamu labari wala tuzanna alihatakum wala tuzanna waddan wala suwa'an wala yaquq wa yuqa wa nasra malaman tafsiri sun ce asluhu asma na rijalun salihun sunaye ne na mutanen kirki falamma matu da suka rasu sai suwira lahum tasawir aka yi hotunan su aka mammanna a wurin ibada ana gani ana tuna daga nan zamanin masu gani su suna yin ja ja shi da ya zo yake gaya wa 'ya'yansu da jikokinsu wayannan mutanen fa ya kamata hoton ba zai wadatar ba da hoton mutum mutumin su kuka yi kuke ganin su ba kamar su ne da gaske to aka yi wannan ma ya wuce da suka wuce zamani ya wuce tunda iblis ba mutuwa yake ba yana ta bin su dai a haka har da kai ga ya ce wa wanda suka zo daga baya ne zai hana ku bauta ma wa'annan ai za ku samu kusanci zuwa ga Allah irin ma na abudu illa li yuqarribuna ila allahi kulfa to haka yanzu ma wani za ka ga ya manna hoton malamin sa ko shehin sa ko wani waliyin sa shi a nashi tunanin wannan wannan hoton kawai wani karama ce ko wani kariya ne in dai da shi yana tunanin kuma wata mutuwa a ɗakin sa ko kuma wani kariya ko wani amma da mutuwa ka ga wannan ba ila ibadati ana jabja abin ta masa ta kai da wasu suwarsun masu da har ana sun kuyawa a gaishe su to daga nan sai su jana su kaga ibada ta tabbata to wannan hotuna duka adalci ne ka riƙe su wajen mannawa wajen liƙawa ko a ina ne musamman ya ce a shimfiɗa ne a jikin wani dutse ne ko a jikin riga ne ko a jikin kuɗi kaga a tsaye kuɗi kenan da ake mamannawa babu wani jarurar da an sa fitin za a iya amfani da kuɗi ko kasashen da za ka iya ganin kuɗaɗen su ba hoton mutane a ciki to amma mu za mu dai da wasu har kasashe masu tsarki su saudiya da sauransu za a ga duka da hotunan mutane amma yin can bai sa abu ya zama halal ba to da yawa wani an ce mai ana abinci a maka malam to ka ga ba wannan ya hujja to kaman kaman kaman masu kokarin inkarin ladanci wani ka masa magana ce ba ka ce rediyo a maka ma'anar kuma a cikin da za ka ce mai ba ka ganin rediyo ne a maka ma'ana wani wani na su zai gina kuma ya rasu ina zai kama to inda ya mai daɗin ya tabu inda bai mai daɗin ba kuma baya ce to haka al'amarin yake to ka zama to mutum mai adalci sai abin da za ka ce a kuka za ana yi to irin naka ma ya zama ana yi a gudu ya sa kai ba ka yi to ana samun wani to ala kulli halin yadda dai maka ba su ne wato shari'a annabi shine shari'a sallallahu alaihi wa sallam in ya ga mana abu to kawai mu shi mun ba za mu ba shi ke to amma abin da kai jin za ga masu da awar sunna da dama akwai wani mai hoto ma wani shine hoton ahlus sunna duk da wata ahlus sunna ya suka samu hoto suka samu hoton to abubuwa dai da yawa za ka iya samu irin wannan to an hana ko a bulo ko a kudi ko a wani ko ma me dai wata hanyar tikhani suwar fi ha'i ko a jikin bango wannan kuma ya shafi makarantu da yawa makarantun musulmai su ma na iya samun su ga mamman na hotunan wasu aljihu aljihu haka wani lokaci mutanen na gaske wani lokaci ka gani wani yana gudu ko wani yana zuwai ko wani yana abubuwa duk wannan dai bai dace ba ba sai da wannan ne za a gane nan makaranta ba ne wasu kun ko saman daki wasu kun ko labule ka ga yana da kyau ka je sayan labule wani lokaci za ka an yi hotuna ko na dabbobi ko na wani abu makamancin wani ko shi ko kafin wani lokaci za ta zama zaki wani mai damuta da irin waɗannan wa imama ko rawani wa saubin ko riga mutum zai sai riga musamman kula irin na gwajo masana sau da yawa za ka iya samun da hotuna a jiki ko wanduna kuma ma yadi wani zai sai yadi sai ga yadin da akwai hotunan abubuwa a jiki wani hauka wal amru bi idlati tuwa kuma bayan yana mana bayani da an samu hotuna a yayyanka Allah ya samu tashi wannan bayanin kada ya isa nuna maka al'amru am abin ya zama am ne sawa'un suwarun al'afriya ko suwarun kadima hotuna na zamani ko hotuna na da duk sunan su rubutu tsakan ne bari'a الله يتعلم ذلك ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يسمعون هذه السور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلق ما خلقتم متفق عليه يجي ولم يستطيعوا ولم ينظروا بنا هذه السور معناها أشار إلى سور الحيوانات suwar ma na ruhai ya nuna hotuna irin na abubuwa masu rai ai suwarun za su ruh surori masu masu surorin abubuwa masu rai an ce surar abu mai rai ba wai hoton za ka gaina mutu ba a da ganin sa ne alamar mutum ne wannan alamar mutum ne an san kuma ɗabi'ar mutum yana da rai ba mutuwa ne ba wani ake nufi sai ya zama katin tana tunanin abubuwa masu wurin in suna mutu a ba wanda zai iya abu mai motsi ai shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala zai ce wa masu irin wannan wanda suke yin waɗannan suwa azabu na yawan siyama za a azabtar da su yawan siyama daga cikin nau'ukan azaban da za a musu yuqalu lahum ahyu ma khalaqtu busa musu rai waɗannan abubuwan da kuka halitta ku busa musu rai domin domin domin kokarin kwaikwayon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓanci kansa da yi Allah ne ya keɓanci kansa da halitta to saboda haka kai kuma kar ka yi kokarin kamanceceniya da aikin Allah subhanahu wata'ala to cewa da aka yi kuraya su to yana nuna ba za ku iya ba wannan ta ajibi Allah zai iya gaya masa abin an san ba za ka iya ba don a kunyatar da kai a wahal da kai tunani yawmal qiyama shi kansa wannan nau'i ne na azaba mai zaman kansa a barka da tunanin ya za ka yi abin da ba zai yi ba kuma a ce dole sai ya yi kaga nan kadai ya ce zama azaba Allah ya kare mu hadisi na biyu a babu yace an Aisha radiyallahu anha qalat قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقران فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضربون بخلق الله قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين متفق عليه وأن حديث حديث عائشة رضي الله عنها yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dawo daga tafiya qadiman mustafa ya dawo daga tafiya ina yaje ina yaje ba a gaya mana ba to ba shine ne dai mahallin shahidin ba ba kuma shine abin da yasa aka kawo hadisin ba to annabi da ya iso gida wa qad satabtu sahwatan li bi qiranin fi tamasi yake na sutunta na rufe wata taga tawa akan ce wa abu sahwa taga wani wani space ne haka ko kofa ko taga kai ko da rumfaci aka yi a kofar ɗaki tana da ɗan kofa duk ana ce mata sahwa aisha rabu yamma wa ta ce na rike shi bi kiramin ma'ana da wani labule ko wani kyalle fi tamasi a cikinsa akwai hotuna فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه من الله صلى الله عليه وسلم لا جن في فسكة تتشنجع wanda kuma sahabbai sun sha gaya mana mukan gane farin cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko bakin cikinsa bi tagayyuri wajhihi da canjawar fuskarsa wani lokacin za a ce ishmarrat ta yi ja me saboda galibi fararen mutane in sun wani abu ya harraka su ya tayar musu da hankali to za ka ga fuskokin nasu sun yi ja wani zai iya mamaki a ce ya fuskar mutum za su yi ja in dai fari ne ba ne ko batu ne ko na abu launi ne ba irin na baki ba to zai yi ja din shi kuma baki ba mu san me yake yi ba wanda mutum zai ja da yake da Allah kara baki ko wani dan haske haske ne Allah alam al-muhim dai annabi sallallahu alaihi wasallam fuskar da takan canja kuma sabbai sukan gane haka wannan yana nuna ashe idan mutum ya ga munkar a gidansa ya gane shi ne fa mai gidan ba wai nemo hajiya yana da lamunta kuma wannan daga ina ma yaya haka hajiya wannan yaya an ka ga munkar ka nuna munkar ne kai maza ka nuna shi kuma ka gane ka nuna don ka ya baci domin tabbabu bi gababi a shara za ka yi fishi ne da fishi na shari'a to ba ka tsaya kana wani munamuna a ciki ba وقال عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله النبي يجي عائشة رضي الله عنها تقوم أشد الناس عذابا وأن سكة سنة عذاب يوم القيامة سنة وأن يضاهون بخلق الله مضاهاة شنو ما سبق أن كمن تيجين يا كمن تعب halittar Allah subhanahu wa ta'ala su rika kokarin sa'in sa da aikin ubangiji subhanahu wa ta'ala Aisha radiyallahu anha ta fahimci fishin manzo akan wannan saboda ya saba wa shari'a ita ma nan take ta ya gashi to kaga kenan ashe hoto idan ka dara shi ka ya shi ka tsaga shi iya tsagewa to ya tashi daga sunan hoto kuma dan ba zai iya ba ko mutum ne ka dara shi biyu ai ya tashi a aiki balle hoto to shi sa lokaci wasu suke sahala in hoton ne ma to yi shirari wanda bai cika hoto ba shi sa lokaci kamar a littattafai za ga littattafan makarantu na saudi matsalar in za su yi hoto za ga sun yi ba kai ko kuma a yi alamar kan bai zama ya zauna da kyau ba wanda wannan ba zai ba shi cikakken alamun cewa abu ne hai ba amma inda yadda za a yi babu shi ma to yin hakan ya fi saboda haka aisha rabiyallahu anha sai ta tsaga shi da ta raba wato hoton ta yaga shi kamar an kashe hoton kenan kamar da rai a jiki to ya mutu yanzu sai ce fa qata'nahu aisha radiyallahu anha sai ta ce sai muka tsaga wannan labulan fa ja'alna minhu wisadatan aw wisadatayn sai muka mai da shi tulo daya ko biyu wanda ba zai iya haduwa ya nuna hoto cikakke ba me yasa suka yi haka dan kare zama an yi asararsa an zubar ya zamanto an yadda shi ta inda bai yi amfani ba wanda yadda za a iya kashe wannan manufar da farko don ya amfana babu laifi duk da cewa wasu masu kokarin su tabbatar da yiwuwar amfani da shi su din suka ce aida ya zama haramun mutlaqan da aisha radiyallahu anha ta yaga shi ko ta kona shi da bai kamata a ce ta yanka shi ta yi amfani da rabi ba wannan ya dula ala jawazin timani bin musada wannan ne istidlalun babu malamai da yawa sun yi inkarin wannan hujja sun nuna kuma cewa in dai abu mai rai ne in dai yadda za a yi karɓa ga shi yadda hoton ba zai a iya nuna hoto ba koyi to wannan babu laifi amma inda kuma wanda babu kwata-kwata ba to shi ne auza shi ya fi cancanta imamu nawa ya ce alƙiramu bi kasri qaf huwa sitr ma'ana labule kenan والسهوة بفتح السين المهملة هي الصفة كما فاني تكون بين يدي البيت تكن كسن شيء على بنتاي كما شيء وتأر فاني هو شيء كما وني شجيب عند مثل ذي تنزل قيل هي الطاق أي أن النافذة في الحائط وانتم سكتي أنا نجم وتوينجو يجي جنبه almuhim dai guri mai aisha rabbi allah anha ta rike shi don shan iska ko wani amma ga mai ciwon mawanzu sallallahu alaihi wasallam bai santa da shi ba da ya tafiya ya dawo ya gani kuma ya nuna fishinsa wanda wannan yana nuna mai gida duk inda ya ga munkari a gidansa to yi kokarin gyara shi sani cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ar-rajulu ra'in ala ahli baytihi huwa mas'ulun an ra'iyati washe bai kamata ya rika sakaci yana wasa da abin da ya saba wa shari'a to ina ga kuma ah, ango an zo da ah, amarya da wani bargo cike da hotuna ko wasu labulaye na tsana alfarma amma cike da hotuna kaga tun a wannan lokacin ba ana tsananin tonka da kaunarka in baka nuna kai mai fishi ne da fishin Allah ba sai a samu damuwa والله يسامح الله قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم قال ابن عباس فإن كنت لا بد فائلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه متفق عليه wannan kuma hadisin yana nuna abdullahi abbas radiyallahu hannu yana cewa da ji manzon Allah mamma a wasallam yana cewa kullu musawwirin finna duk mai yin hutu sun shi gonta babu wani dalili haka kawai musamman a cewa ta mai da shi sana'a wani sana'a ta kenan ba ne abincinsa shine wankan ya iya kai ma wannan iya kai ma wannan ويجعل له بكل صورة صورها نفس قوانا وصول ايه يعني ذا الثانية وثاني يوم القيامة فيعذبه في جهنم يريد عذب تدهي في جهنم أتكرمك وأنا في جهنم ذلك عذب تدهي قال ابن عباس يا عبد الله بن عباس فإن كنت لا كنت فاحنا من دولة أن يوم تفصع الشجر يبي شيء wa la ruha fihi da abin da ba rai a tare da shi ana babu rai irin na dan adam a tare da shi wa illa bishiya ma na da rai ciyayi ma suna da rai in ba bushewa suka yi ba saboda haka shi dai hoto a takaice wata musiba ce wace al'umma sun shiga cikin nono in ba sun kaka tsantsan ba to kaɗan ne za su tsira daga irin wannan damuwa وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ دول ميلي دوتو أو أن الدنيا لم تنشكي ويوم القيامة لا أشيء مسامة سمين وليس بنافخ هو ما زي يابا ومشي بي ونعب من علّة يسألونك عن الروح تلزم من أمر ربي وما أجيب من العلم إلا قليل zuwa da aka shi mai da Allah ne don haka ba wanda yake sanin ina yake a daidai ina ya tsaya kuma zai fita ya zai fita isa ran zai fita daga jikin dan adam ta shi ake daga dukkan jiki ga baki daya kenan yaduwa yake a jikin jikin dan adam Allah shi kaɗai ya san inda yake ajiye kayansa likita duk iya likitancin sa daidai ya yi abubuwan da suke kewaye da ran amma ba zai iya ran ba cewa za a sa shi ya yi ya dusa masa rai a matsa masa wannan tabkitar alaihi wa ta'jizar nan. Wani a sa shi a kunya tashi gajiyar da shi da abin da ba zai iya ba Allah ya tafi zalimi ba zai iya ba wa yu'azzab ala adami itiyani bil ma'mur bi da haka tunda ba zai iya ba kuwa to sai azabtar da shi dan ba zai iya abin da aka sashi ba kuma an san ba zai iya ba aka sashi to Allah ya nuna masa cewa wannan abu ne da yake ɓance ni in ka nemi yin sa to ka nemi haɗa kanka da ni da abin da yake ɓance ni Allah ya kare ni وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون متفق عليه كاغدي wannan yana ƙara tabbatar maka da tsananin azaba wanda za su fi shan azaba yawan kiyama to masu yin hotuna suna ciki ba su kaɗai ba ne amma dai su ɗin suna gaba gaba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة متفق عليه وأنا حديث شوكما حديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا جوا قال الله تعالى ألا لكنس يجي جوا lokacin da ya ga mutane suna yin hutuna da gumaka da sauransu yake cewa wa man azlamu mimman zaba yakhluqu ka khalqi ay la ahada azlama min ki babu wanda ya kai wannan zalunci me zalunci zalunta kai zaluntar kai mun asalin zulm shi ne wani kunshe fi rai mawzai sanya abu ba inda ya dace ba to waye yake yin irin wannan to babu wanda ya kai mai yin irin wannan aiki zalunci duk da mun san cewa wato mafi girman zalunci ba wanda ya kai shirka kamar yadda inna da kuma da yake cewa ɗansa ya kula ya latu shirgila inna shirka da zulmun abu ne. haka kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun hatta habbai suke cewa to man minna lam yadhlim nafsa waye a cikin mu bai zalunci kansa ba tunda Allah yana sifanta mutanen kwarai ne ah, <coughs> suka yi imani alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa ba ku ji maganar sa ina da kuma ba da yake cewa dan salatu shi bila inna shirka da zulmun abu ai abin da ake nufi da wannan yabi su imanan da zulm ai bi shirk tunda ba shirka ne kuma ai ku ba ku yi saboda haka sai dai zalunci na wannan ya dan cuci wannan wannan cuci wannan ko na makamancin wannan to wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna alhasanatu tuzhimu ayyukan alheri da za su suka biyo baya suna iya wanke irin waɗannan laifuka wa gairu zani to ala kulli hal wancan shirk la shakka in ana maganan laifin da ya fi kowanne girma to babu kamar shirka to dunan shirk kuma sai aka kawo wannan shi ma yana cikin manya-manyan kaba'ir yana cikin manya-manyan laifuka duk da cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafa ala adullukum ala akbaril kaba'ir ba zan nuna muku manya-manyan zunubai ba kaga ba a kawo al-musawwirun ba to amma a wasu wuraren wasu malamai dama sun ce wannan hadisin ba yana nuna alhaku ba ba yana nuna iyakansu ba ke akwai hadisan da yawa da sun shigo da manya-manyan zunubai shi za imamu zahar ya tara su a cikin littafin sa alkaba'i ya tara kaba'ir kusan guda saba'in duka manya-manyan zunubai ne Allah ya gane mu da aikata kowanne da to babu wanda ya kai wannan zalunci irin mutumin da za ba ya ka kansu zai je yana kokarin yin halitta irin tawa fal yakhluqu zama, cikin da gaske ne ya yi halitta to yi abin da ya kai daidai da kwayar zarra ma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana halin masu ƙoƙarin yin kamarjejeniya da ji cewa in za su iya to su yi kuda mana yake kai ba za su iya yin koda kuda ba kai ba ma kuda ba kudan ba su halicce shi ba amma da zai kwace musu wani abu in ya su zubu zuba mu shay'an an ya san ke zubu ba za su iya kwata ba yau kuda ya zai suke masa abu ya gudu sai dai ku kalle shi to ya tafi ya tura masa ake ba ku kwakwani wani mutum kuma qadarullah haqqa qadri saboda haka bai kamata kenan ka je kana karanta abin da Allah ya bar wa kansa wato ilimi da kuma yi je ka karanta Allah to ku yi abin da kai zarra la zarra wato wani abu ne da ba zai iya rabuwa biyu ba ma waje wani ya samu rabi la da ba zai rabu ba shi ne zama ba zai rabuwa shi kanan kanta kan more shi ma aiki ne to biyun za su iya auli ya ko habba ko kai kwayan hattima auli ya ko sha'ira ko su yi filin gashi ma wasu kuma suka ce sha'ira a nan ana nufin shi ma kwayan hattin amma dai ya fi kamar ya da gashi ma'ana dai allah ya ba mu misali ƙananan abubuwa da za ka iya raina su to amma an ce yi zu sai ga ba zai yi ba saboda haka ashe tunda ba zai yi maka ba to ka kaddara shi ko da bai da amfani bai da kima ka kaddara shi ka mutunta shi ka yadda cewa shi ma nau'i ne na ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka wannan hadisin shi ma dai ka bayan ke yi mai karfi mai girma dangane da alin sauri wala bi talha radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ke mala'iku ba sa shiga gidan da akwai kare ko hutu kaga mala'iku wani iri mala'iku rahma haka malamai suka fi rinjayar ba amma mala'ikun da aka aiko su su ɗaurai ko aka aiko su yi maka wani abu ko mala'ikun da suke tare da kai inna alaikum la'afirin kiraman kafirin wannan ba su ba kowa mai a gidan da za su shiga su yi rubuta awon da take yi wannan baya ɓuya musu su Allah ya ba su izinin shiga ko ina mala'ikun da za su daurai su ma haka ko ka da abin da ba a so haka za su shiga sai dai malamai suka ce fudda rai a ɗakin da akwai munkaratun da mala'iku ba ta so a shaddu wa ashna ya fi tsanani ya fi nuni domin za a yi shi cikin sauri don a bar wajen to amma cikin nutsuwa ba ya aka ƙari ba wanda cira ransa aka yi cikin lallami da nutsuwa irin na manzo Allah sallallahu amma shi da kansa in ya dan dawo da zai ce ala inna fil mawti la sakara lallai a mutuwa akwai raɗaɗi akwai wahala ta rai saboda haka ashe idan mutum ya san haka to sai ƙoƙarin nisantar da ire-iren waɗannan abubuwa a ɗakinsa la ta dukul mala'ika baitan fi kalbun wala suwa saboda haka ko da kalbun da aka yi da ajiye ne kalbu saidin kalbu zar'in kalbu duk irin karnukan da aka ajiye don manufa to su ma sai a yi sama musu wuri can gefe ba a bar su a cikin gida suna kai komo ba ba a bar su a cikin gida suna abubuwan da bai dace ba wanda za mu ji duk karanci da daraja ta gida ba za ta kai gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to babin da zai biyo baya zai nuna mana wato eh, gidan manzo sallallahu alaihi wasallam kansa wani kwikwiyo ya shiga ciki ba a sani ba mala'ika jibril da ya zo ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ki shiga saboda wannan karan sai da aka fitar da shi sannan ya shigo kuma da ya tambaye shi ya ce wannan karan ne hana ni shigowa kaga yana da kyau mu kiyaye wani yanzu sai ka samu yana da awar musulunci yana da awar sunna ma amma gidansa da kai, ya kawo shi yana wahalar da shi yana cinye mai lada yana kuma cinye masa kuɗi ya cinye kuɗi ya cinye lada shi kuma da yana jin daɗi Allah ya sauka عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه نعم وانا شيني حديث ما شوى ملائكة جبريل يا النبي صلى الله عليه وسلم الصور الدعاء فراس عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم sai mala'ika jibril din rasa ai ta'akhara yayi jinkirin zuwa bai zo ba kuma lokacin da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ɗabi'un mala'iku ba karya alƙawari a ciki kuma shi ya jira lokacin ya wuce don haka fakara da sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar inda suka yi alƙawarin haduwa yace bari ya dan fita yana fita ko falasiya go jibril sai mala'ika jibril ya rike shi bayan ya bar wajen fashaka ilayhi sai ya gaya mata damuwarsa me ya ana ni zuwa فقال فشكى eh, sai annabi sallallahu alaihi wasallama yi wa malaika jibril kukan na yi jira na yi jira da zo ba ina ka tsaya fa to shi ne sai malaika jibril yake cewa inna la nadkhulu baytan fihi kalbun wala suwa ki ai ba ma shiga gidan da akwai eh, kare ko akwai hotuna shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama a sanin sa dai bai san da wani abu makamancin waɗannan a gidansa ba a wannan riwayar ba a bayyana yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya fahimci hakan ba sai a riwaya na biyu a hadisin gaba حديث aisha radiyallahu anha qalat قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وعد يا إلى من وعد wa'ada alƙawari kuka yi ku da juna kuma kun ajiye magana daya za ku yi kaza to annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wannan alƙawari da jibril za su haɗu fi sa'atin an ya'tiyahu fa ja'at tilka sa'a wannan lokacin yayi wa lam ya'tihi sai mala'ika jibril bin zuwa qalat wa kana bi yadihi afan wa kana bi yadihi afan a hannun manzo sallallahu alaihi wasallama akwai wata yan sanda فطرحها من wa وهو ya ما يخلف الله وعده ولا رسله nabi irin yadda sandan na ya tashi cikin wani irin yanayi na mamaki bai kamata a ce mala'ika ya yi alkawari da cika ba shi ne da ya tashi sai ke cewa Allah da manzanninsa ba sa karya alkawari na Allah da mala'ikunsa ba sa karya alkawari ba ɗabi'ar su ne wannan sun maltafata sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya waiga cikin ɗakinsa fa iza jimun jimu kalbin tahta sai ga wani ɗan kwaikwayo ana cewa abu ƙarami jirun ko jarun malamai suka ce bilfatti Abba da yin fata'an yafi sai ga wani ɗan kwikwiyo a ƙarƙashin gadon manzo sallallahu alaihi wasallam fa qal yace mata dakhala hadha al-kalb yaushe wannan karan kuma ya shigo fa qultu wallahi ma daraitu bihi aisha radiyallahu anha tace mun ban san da shi ba fa amara bihi fa ukhrija ya annabi sallallahu alaihi wasallam ce ayi waje da shi fa ja'ahu jibril ana yin waje da shi kuwa sai malaika jibril ya shigo fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa'adtani fajalastu laka wa lam ta'tini ki kamun alƙawari na yi ta zaman jiran ka maka zo ba fa qala mana'ani kalbu alladhi kana fi baytik ki akaran nan da ke ɗakin ka shi hana ni zuwa inna la nadkhulu baytan fihi kalbun wala suwa mu ba ma shiga gidan da akwai kare ko hotuna to kaga kenan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama abu zo ya shiga ma a kuskure ba ma na manzon ba ne sallallahu alaihi zai yi na makwabta ne zai yi na wani wuri ne gaba daga bada da aka koro shi ya rasa wurin shiga ya shigo amma kuma sadafa alkawarin da mala'ika ya yi wa manzo ba alaihi wasallam na zuwa masa to sai aka samu wannan to balle wanda zai siyo shi da kuɗinsa ya ajiye shi yana ta masa hijima duk da cewa kun ce an yadda ka tanaje shi don kiwo ka tanaje shi don gona ka tanaje shi don uh, raka dabbobi wani uh, don farauta shi ne kiwo ka tanaje shi don farauta ko kiwo ko aikin gona duk wannan shari'a ta yarda to amma ka nema masa wurin zama ba wai ka kawo shi kana yawo da shi a titi ana ganin ka da kare kai kana duka wani burgewa wani a ganka da wani katon kare kana yawo wannan duka ɗabi'a ce ta kafirai ba ɗabi'a musulmai ba ne a titi na ƙarshe malai ce an abin hayyar حيان بن حسين قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن علي رضي الله عنه يجي قيام maka aike irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yi mun me ya sakon da annabi ya taba mun Allah ta da asuwatan illa qamattaha ba ka ganin wani hoto sai sai ka yi idan kana da bawa fakiya kana da sulta a hannunka Allah ya baka bawa to sai ka yi wannan ba ka da shi to ba ka da wani abu sai dai in kami wa'abu kai wa'azi da hikima mun ba wannan ma ba yi kalbi man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi malamai suka ce kuntum man lahu sulta kana da bawa da zaka iya hanawa da karfin mulkinka to yi amfani da shi ko da haka Allah ya baka shugabanci na gidanka ya amfani da shi na unguwarka ya amfani da shi na garinka ya amfani da shi na ofishinka ya amfani da shi amma ba ka da shi to sai ka yi ka yi da baki ka yi wa'azi da bayani da hikima da siyasa ka yi dai da wasa da jariya duka ga ya masa ba hali to ba bai san ka abun a ranka ka rika jin ba daɗi ba kai ma ka gani ya burge ka ba har ka sha'awar nima ko na yi ne muka yi ka ba dai ba kyau ba nima fa da nan kaga ba magana in ka kai ma ranka yana so kenan Allah ya kiyaye yace wala qabran mushrifan illa sawaitahu kuma kar ka bar wani kabari da aka gina shi yayin tudu sai ka baje shi wala ba a san kabari yayin tudu sosai sai dai kasar wajen na sauka da wuri to ba laifi dan an yi tudu da shi zai yi bayan kwana kaɗan zai sauka wanda in kuka yi shi kaɗan din kuma bayan kwana kaɗan zai iya rufda to amma idan ƙasar kuna da ƙarfi ku ba amfanin a yi da shi a girmama shi da wannan muka zo ƙarshe a yau Allah ba ta cikin sarki da ba mu ikon gyara waɗannan kurakurai da sa mu dawo wasu farkin da kake so abinda muka yi mutum Allah ta sa da su da ta lafiya wanda muka yi mutum Allah ta yafe mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zan kuma yana cewa menene hukuncin shi keji da ake siyo wa yara don wasa da shi. Bisa lura da su yara suka fi kyawun da muhimmanci. Sannan kuma tsakanin hoton kyamara da wanda aka tsaka shi to ne ya fi girman laifi بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ibn keji da ake siya ma yara uh, malamai sun yi tsakanin a kanta wasu sun jawaza shi a yara kanana da ba su da wayo ba su balaga ba suna kafa hujja da hadisin aisha lokacin aurenta an kai mata irin wannan abin wasa din ya shafi kamar su tebi din a wannan zamanin namu sun kafa hujja da wannan sun ce za a iya ba yara kafin su girma kuma sun girma sun yi wayo kuma shi kenan sai a kwace a tsoye ko a yadda shi ko na makamancin amma dai ba a bar shi a hannun balagaku da suka girma ma an yi amfani da wannan hadisin wa in kana za ta ga wasu manyan mutane ma suna da nasu wasu za ga sun zauna shi ne abin matansu da makamancin wannan su ma dai sun zama kamar yara to a darura dai su kaddamu bi kadariya ko da ka yadda na yara ne to tsaya a yara kuma lokacin da suka yi wa suka girma sai a raba su da shi wallahu a'lam sannan na ce hoton kyamara da hoton sassaƙawa ne su tsananin muni to shi musulmi kowane lokaci aka hana abu kokar yake danna zuciyarsa ya ga na da mai karamin laifi da mai babba abin da ya kamata in soma yin tunani ke duk da cewa na wasu rahimahullahu ta'ala ya bambance na kyamara da wanda ba na kyamara to amma da in ka dubi abin da imamu nawayi ya kawo duka ya shafi hoto kowane iri tunda har na labule ya shiga ciki ba a yin sa a labulen da sai an ɗauka na labule na bango na ko'ina abin da dai kawai ya kamata ka yi ƙoƙarin yinsa a lokacin larurar yinsa in ba larurar yinsa ka haƙura da shi kowane iri ne wallawa mai tambaya da yana cewa da shi ya yi aikin ɗaukar hoto kuma da shi yanzu ya ji ba a ji cewa za a musa baya daina hoton da daɗewa ya matsayin wanda ya ɗauka a da kuma ya koma yana aikin printing yanzu a aikin printing sun akan kawo musu hotuna suna printing da shi yake to ne wannan printing din da ake haɗawa da hotuna kasar na na'am mutumin da ya yi ayyai laifi a baya ko da an faɗi hukumar da ake wa mai laifin sai ya zama ya tuba a tauba ta kuma makabla shi tuba yana share abin da aka yi tunti to sai zama bai da wannan laifin yau kuma aka zo ana kawo masa tunti na aure a yi mace da mijinta a na gama makaranta a na 'yan siyasa da makamantan irin wannan duk ya shiga cikin haramcin da addini ya hana su mafi kyau kai ma ka nuna wa man taraka shay'an min da'a wa lahu khairan min duk zuciya tana da girman cewa an yanzu na bari ai ba ni ba abinci kuma me zan ci shi allan da ya yi ka ya san me za ka ci kuma ya san me zai maka da haka abubuwan da ba a bukatar wannan sai ka hakura da shi wanda ya kai wannan kuma ya zama larura da sai an yi wannan to sai ka yi shi a babin larura allah ya sa mu dace wanne matsayin wanda shi ya sai aka ɗauke shi a hoto da ah, shi ne ya ɗauka shi wanne ne mai misali daidai a cikin su amma kuma zai matsayin hoton da ake ɗauka da waya har za ka gana shi kamar a social network da sauransu irin waɗannan suna da ɗan sauƙi akan wanda za ka fitar da shi kamar manna domin shi wannan a wani wuri yake ba a manne yake ba to amma in har ka nutsu da shi wani lokaci zai kai ka da fitar da shi ka manna shi a wani wuri wani lokaci kuma aka tura shi dan a san misali mun ce ko wani ya fata ko ana so a san waye wani ko wani abu makamancin wannan ta hanyoyin da baka san shi ba a fuska to kana iya sanin ka gane wannan wani ne ko a wani waje kuka za ka iya gane shi da wata wannan bitta'aru ne to irin wannan yana cikin waya baya cikin waje da aka mammanna da sauransu yana da sauki sosai akan wanda za a ce ka fitar da shi ka manna a riga ko a gida ko a wani abu haka wallahu a'lam kashi ɗaya masu neman addu'a a cikin shi kuma akwai da ya fi dukkan da jarrabawa da kansu wani a cikin addu'a duka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatun na alkhairi masu jarabawa marasa lafiya masu samun teku cikin harkokin su yau da gobe yan kasuwa ma'aikata kowa yake cikin matsala Allah ya yi Allah muna roƙon ka ka biya mana bukatun mu alkhairi abin da kake son mu da yi Allah ka ba mu ikon yin sa wanda ba ka san mu da aikata shi ko san mu na so Allah ka ba mu ikon dena Allah muna roƙon ka kai tsare mana rayuwa Allah muna roƙon ka wannan ƙasa ta mu ka ƙara zauna mana da ita lafiya wannan kujiba kujiba da ake fama da shi na kuncin rayuwa Allah ka kawo mana ƙarshen ka jarabawa ne Allah ka ba mu ikon ci Allah ka raka sanya mu cikin masu tsotsawa da san su ga daɗi yanzu yanzu Allah ka ba mu ikon zama cikin hakuri da fatan alheri Allah muna roƙon da sama nan kasa da kunci da damuwa Allah ta fi musamman take ke mana maganin sa mai san wannan kasa da ci gaba da tsayuwa da saukaka Allah muna roƙon ka kusanto mana da shi Allah mun sani kai ka faɗa sai mun gyaru ka gyara sai mun canzu ka canja Allah ka ba mu ikon canzuwa Allah ka ba mu ikon gyaruwa Allah muna roƙonka 'yan kasuwa da suke amfani da wannan dama sun tafiya da wasu musulman abin da suke cewa Allah ta sa su gane Allah ta dawo da su kan hanya Allah muna roƙon ka kace mu kyan da ke mafanka Allahumma arina al-haqqa haqqan wa zidna tibaa wa arina al-batila batilan wa zidna tinaba Allahumma rahmataka la tu fala takinna ila anfusina tawfata afdish lana sha'nana kullahu la ilaha illa anta ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين